Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. sannunmu da sake haduwa da ku ta cikin sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana tare da ni abi da shaibu baraza kamar yadda kuka ji a labaran namu rahotanni daga wasu sassan najeriya ciki har da babbar kasuwar kayan abinci dangin hatsi ta da dawanau da ke kano na cewa an fara samun saukin farashin kayayyakin abincin idan aka kwatanta da yadda al'amarin yake a watan nan baya lamarin da ya haifar da muhawara akan dalilan da suka janyo saukin farashin kaya na abinci abincin da ɗorewar hakan. Wani hari ake ciki a yankunan ku dangane da farashin nau'ikan kayayyakin abincin? An samu sauƙi ko kuwa har yanzu ana gidan jiya? Idan an fara samun sauƙin, waɗanne dalilai suka janyo hakan? Yaya kuma za a yi sauƙin ya ɗore? Bari mu fara da ra'ayin malami na farko. Bismillah Assalamu alaikum sashen Hausa rediyo Faransa International mai magana Mustapha Muhammad Mujib Yadi da karamar hukumar Tsafe jihar Zamfara. To alhamdulillah ta kalamin Bahaushe da ke cewa komai tsanni sauki na zuwa. to wannan rayuwa da ake ciki yanzu ta ƙara samun sauƙin abinci da yake ta samuwa a ƙasar nan illa muna roƙo ubangiji allah ya sa ya ɗore a haka nan nan da ma ai masu muguwa ajiya nan ne duk su suke ja muna tsadar na abincin to kuma gashi ubangiji da kai ne ya kawo mu da saukin lamura illa ma dan ma ba mu yi noma ba a irin sassan jihar zamfara da katsina da abin da an samu karanci ai da hiyaka da haka ba a saukin da za a samu illa muna roƙo ubangiji Allah shi kara kawo mu da sauki shi ga dan ma matsalar kuɗi da ake fama da ita Allah ya kara taimako tashi lafiya sashi a wasu ne sunana Rabiu Nuhu na Bukka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina tarayyar najeriya tabbas kayan abinci ya sauka kaɗan tunda da ba wata sauka ba ce wadda za a zo a ana faɗata a cewar kayan abinci ya sauka kuma ba wani abu ya haifar da aka face ainihin kaka da ta yi lokacin da amfanin gonar ya zo za ka ga dama ana samun ire-iren wannan lokutan za ka ga kayayyakin suna dan saukowa kuma idan kayan abinci ya sauka to ai kayayyakin masarufi su babu wani saukar da suka yi ko da ka ɗauki buhu ka je ka saida za ka ga sauran 'yan kayayyakin masarufin da za ka saya kalilan ne za ka so ka so su da kayan masarufi to mu fatan mu idan har kayan abinci ya sauka to ya kamata a ce su ma sauran kayayyakin nan masarufi su ma dukkan su sauko ba kuma wani abu ya faɗa ka face ainihin wannan tsarin da gwamnatin tarayya ta ɗauka na janye dukkan tallafi akan kayayyaki shi yasa hakan take kara haifu take kara haifar mana da tsadar kayan masarufi da fatan Allah ba mu wanzuwa zaman lafiya da shugabanni na gari masu kamanta gaskiya da adalci. Sashen Hausa na Radio Faransa International sunana ya haya da nu'azirai jihar Bauchi tare da Hassan Albasari Abu da mace direban keke lagu har ma da Ibrahim Awal Sabon Laye Azare. To da farko dai muna miƙa godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙaddari faɗuwar kayayyakin masarufi. To hakika wannan abin farin ciki ne ga mu al'ummar Najeriya ganin yadda talakawa suke cikin halin kakani kayi sakamakon tsadar kayayyakin masarufi. To a gaskiya dai har zuwa yanzu wannan sauƙi dai bai iso yankinmu na ƙaramar hukumar Katagun. muna fata dai allah ubangiji ya sanya kuma mu samu wannan saukin a nan karamar kumar katagun ah, Assalamu alaikum gidan Radio Faransa. Mai magana da wani Manchester Kamba jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Gaskiya kayan abinci kan musamman dawa da gero da masara suna nan suna sauka. Kuma wannan na samuwa ne daga Allah ba daga wani ba. Saboda duk dai abubuwan da aka dubi na dangane da bangaren gwamnati ko da sauƙin mai ne da sauransu dai babu shi amma dai sauƙi ne daga Allah wanda ko cikin kaka da aka yi kaka ba mu samu wannan sauƙin ba don haka ina kira ga yan uwana yan Najeriya talaka a ci gaba da roƙon Allah idan ana ka roƙi Allah dama shi ke kawo sauƙi kuma shi ke kawo tsauri don haka sauƙi ya fara samuwa mu ci gaba da roƙon Allah kada mu bari mu ci gaba da roƙon Allah Allah ubangiji subhanahu wataala ya kawo mana sauƙi na gode Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International sunana Comrade Yasu Yakuba da gawa mamba kungiyar muryar matasan Afirka daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya game da maudu'i da huka ba mu mu albarkacin bakin mu a game da saukar farashin kayayyakin abinci a sassan arewacin Najeriya tabbaka ne kayayyakin abinci ya sauka a yankunan arewacin Najeriya muna fatan Allah ya kara tabbatar mana da wannan sauki da muka samu da ƙarshe muna fatan za ku tashi lafiya Radio faransa international Assalamu alaikum Radio Faransa. Sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Saukin farashin kayan abincin masarufi da aka fara samu a wasu wurare kasuwannin jihar Kano, to wannan babban abin farin ciki ne. Mu ma'ana inda muke ya wuri da kamba babu shakka abinci ya yi sauƙi bana sosai, kuma abin da ya sa haka bana manoma sun yi noma kuma an samu amfanin gona. a inda talaka suna samun walwala ga noma ba matsalolin tsaro ga wuri to babu shakka abinci zai wadata ga ƙasa da ƙarshe masu hikima sun ce noman da bai hana maka awo ba to kada ka bari ya hana maka hutawa sunana mustapha bayan mega daga nan guzo jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da saukar farashin abinci a dukkan fadin arewacin najeriya a hakikanin gaskiya mu talakawan arewacin najeriya muna farin ciki da ganin wannan lokaci domin babu abin da ya addabi talakan arewacin najeriya irin masifar tsadar abinci da masifar tsadar rayuwa da itila'i na rashin tsaro hasashen da muke yi wanda ya sa abinci ya sauka a najeriya matakin da gwamnatin tarayyar najeriya ta saka dokar cewar ba a ƙara fita da abinci a ƙasashen waje aka kai dokar majalisa aka yi tanade-tanaden hukunci na tara ko ɗauri ga dukkan wani wanda ya kunnan oshagu a wannan dokar babu wanda ya gagare gwamnati sai dai wanda gwamnati ta kyale ya kamata gwamnati ta ci gaba da ɗaukar wa'annan matakan da talaka zai samu sauki kuma a yi dukkan mai yiwuwa ganin cewar an samu zaman lafiya a arewacin najeriya da najeriya domin shigowa ko neman damawa da kai ashirin za ka iya tura mana da saƙo ta lambar wayar mu kamar haka alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya ko kuma ta mu na facebook a arafai hausa yanzu kuma bari mu je ga ra'ayi na gaba. Assalamu alaikum gidan rediyo Faransa mai albarka tare kuke da Bashir Mamman ɗan Inna Kadisau ƙaramar hukumar faskarin jihar Katsina. Alhamdulillahi kun ba mu dama mu tufa albarkacin bakinmu a kan yanayi da aka fitar na cewar farashin amfanin gona yayo ƙasa to za mu iya cewa yayo ƙasa bai yo ƙasa ba duba da yadda idan kuka diba za ku ga wasu 'yan kasuwan namu ba son sauƙaƙa al'umma suke ba ko da abin ya yi ƙasa ba za su nuna ya yi ƙasa ba musamman a kasuwannin ƙauye amfanin gonar ya ɗanyi ƙasa amma idan ka shigo birane kwata-kwata ba ka gane kaka ba ka gane ma ba kaka ba ce fatanmu mu dai ubangiji Allah ya sauƙaƙa mana su kuma al'umma su ci gaba da addu'a Allah ya kawo mana sauƙin wannan yanayi da muka tsinci kanmu amma hakika musamman a yanayin da muke ciki a kasuwar ɗan dime a jiha ta ta katsina amfanin gonar ya yi ƙasa tabbas amma mutane ba sa wa al'umma Assalamu alaikum a rafe Hausa suna na Rabi'u Alhaji dan Umba Masaka hakika wannan sassauci da muka samu na tsadar abinci gaskiya mun ɗan ji daɗi sosai dama kuma a watan ɗaya dama mun sha samun kaya su saukan da gaskiya an samu sauki fatan mu dai wannan sassaucin da mun ka samu ya ɗore duba da ake hasashen za a za nan gaba zuwa watan hudu watan biyar na watan mayu tsadar abinci za ta tashi fatan mu dai ga Allah kawo hakan sa ɗorewar sassauci amfanin ya ci gaba a hakan masha Allah a rafe hausa muna godiya Allah ya taimaka da kuke ba mu wannan dama kwamaran nasiru ma'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara to game da sauƙin abinci na zagayo a kasuwar shinkafi wanda yake kusan kasuwa ce ta afirka kuma na ziyarci wuraren da ake sai da shi kan shi abinci din abin da ya shafi shinkafa gero dawa acca da dai sauran abubuwa to tsakani da allah farashi ya yi ƙasa amma dai duk da haka akwai buƙatar su 'yan kasuwa su ƙara jin tsoron allah domin a ƙara rage farashi sannan kuma muna kira ga mutanen da ke ɓoye abinci abinci da suna in ya tsada su ma su ji tsoron Allah su fikar da abinci din nan su sayar sannan kuma muna fatan kamar da aka saba yi masu taimakawa suna rarraba abinci fi lahi, to su ma muna fatan su dori domin idan suka dore to shi kai ne farashi din zai yi ƙasa nagode kwarai madalla duka-duka kuma a nan shirin namu na yau zai da sa'aya a madadin ɗokacin ma'aikatan sashen hausa na radio france international rfi da ku masu saurare sai injiniyanmu na wannan rana Hassan Alhassan Suleja ni Abida Shaibu Baraza da na jagoranci shirin ke cewa muta lafiya.